Sarakuna ta biyu Sura goma sha ɗaya Ataliya da Yowash Da Ataliya mahaifiyar Ahaziya ta ga ɗanta ya mutu, sai ta shiga hallaka dukkan iyalin gidan sarauta, amma Yahusheba, ’yar sarkin Yoram, yar uwar Ahaziya, ta ɗauki Yowash ɗan Ahaziya daga cikin ’ya'yan sarkin da ake shiri a kashe, ta ɓoye, ta ɓoye shi daga Ataliya a wurin mai lura da shi a ɗakin kwana don kada a kashe shi, ya kasance a ɓoye shi da mai lura da shi a haikalin Ubangiji shekara shida yayin yayinda Ataliya take mulkin ƙasar. A shekara ta bakwai, sai Yahohiyada ya aika a kira komandodi sojojin ɗari ɗari da Keretawa da matsara, ya sa aka kawo masa su a haikalin Ubangiji, ya ƙulla yarjejeniya da rantsuwa da su a haikalin Ubangiji Sa'an nan ya nuna musu ɗan sarki, ya umarce su cewa, Ga abin da za ku yi sa'ad da kuka zo aiki a asabaci ku raba kanku kashi uku, kashi ɗaya za su yi gadin gidan sarki, kashi ɗaya za su yi gadin ƙofar sur, kashi ɗaya kuma za su yi gadin ƙofar da take bayan ’yan gadin fada, dukan waɗannan ƙungiyoyi uku za su yi gadin fadan. ku kuma da kuke a sauran ƙungiyoyi biyu da kun saba hutu a Asibaci, duk za ku yi gadin haikali don sarki, ku tsaya kewaye da sarki, kowanne mutum da makaminsa a hannu, duk wanda ya kusace ku ku kashe shi, ku manne wa sarki duk inda ya tafi. Kwamandorin sojoji suka yi yadda da firist ya umarta, kowa ya ɗauki mutanensa, waɗanda za su kama aiki Asabbaci da waɗanda za su kama hutun Asabbaci suka zo wurin Yehohiyada firist, sai ya ba kwamandodi masu da garkuwoyi da da suke na Dauda waɗanda suke a cikin haikalin Ubangiji, matsaran kuma kowa da makaminsu a hannu, suka tsaya kewaye da sarki kusa da bagade da kuma haikali, daga gefe kudu zuwa gefe arewa na haikalin. Sai Yehohiyada ya fito da ɗan sarki ya sa masa rawani a ka ya ba shi shafin alkawari, ya kuma furta shi sarki, suka shafe shi da mai, mutane kuma suka yi ta ihu, suna cewa, Ran sarki ya daɗe. Sa'ad da Ataliya ta ji surutun matsara da na mutane, sai ta tafi wurin mutanen a haikalin Ubangiji, da ta duba, sai ga sarki tsaye kusa da ginshiƙi, bisa ga al'ada, hafsoshi da masu busa suna tsaye kusa da sarki, dukan mutanen ƙasar kuma suna farin ciki suna busa ƙahoni, sai Ataliya ta keta tufafinta, ta tā da murya tana cewa, Kai, wannan cin amana ne, ai, wannan cin amana ne. Yahohiyada ya umarci komandodin sojoji waɗanda suke lura da mayaƙa, ya ce, Ku fitar da ita daga cikinku, ku kuma kashe duk wanda ya bi ta, gama firist ɗin ya ce, Kada a kashe ta a cikin haikalin Ubangiji. Saboda haka suka kama ta yayinda ta kai inda dawakai sukan shiga filin fada, a can kuwa aka kashe ta. Sa'an nan Yehohiyada ya yi alkawari tsakanin Ubangiji da sarki da kuma mutane cewa za su zama mutanen Ubangiji, ya kuma yi alkawari tsakanin sarki da mutane, sai dukan mutanen ƙasar suka tafi haikalin Ba'al suka rushe shi, suka farfasa bagadai da kuma gumaka, suka kuma kashe matan wanda yake firist na Ba'al a gaban bagade. Sa'an nan Yehohiyada firist ya sa matsara a haikalin Ubangiji, ya tafi tare da komandodin sojoji, Keretawa, matsara da kuma dukan mutanen ƙasar, tare kuwa suka kawo sarki daga haikalin Ubangiji zuwa cikin fada, ta ƙofar matsara, sarki kuwa ya ɗauki mazauninsa a bisa kursiyin sarauta. Dukan mutanen ƙasar suka yi murna, birnin ya sami salama don an kashe Ataliya da takobi a fada. Yowash yana da shekara bakwai sa'ad da ya fara mulki.